وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو إشيرين دعوكو قوة تنبيه وتنصفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتيا دسري خطد أربعين دبقين da wata ɗaya da kwana ashirin da uku Allah ta'ala muke roƙon yi mana dace da mawafakan duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Aikun salam. Aya kenan ba su kaskanta. Ha, ah, wa ma ya tazabaru. Shi wurin wuce. an ware kalma ba matuka no dele ramci yana mutu ne mutum gani eh wa ma ya ce an ware wa ma ya tadarra'u متبرعين في دي بأوالي سوسي هو وما يتبرعون تومي مثلا أي ما يبتهلون ولو كانوا توزيع هذا كان شيء ما يكما سونا كان شيء سما ولو كانوا متصفين بما يستوجب شيء ne da sun da abubuwan da ya wajaba sai su fito da shi ya taujibu zalika min isabati azabin azabillahi lahum wani wannan ka kirge shi daga tsakiya tsakiya abin da ke ce wa bu'udihim ku anil ittihadi walau kanu muttafiqina bima yastawjibu zalika min isabati azabillahi da sun siffatu inda abun ga kadace sun siffatu bima ya saujibu zalika da abun da zai tabbatar da azabar kai da dole su amma idan ba su ba da abun da zai cancanta da azaban ga wa ma arsalna kuma ina ya ganta na ƙarshe wa huwa alladhi ansha'akum ayanku eh wai amma a karkashin wannan ce ko a karkashin wace ta ayar du muka kiyaye eh wala kada akalna ne ko to ice wa ma arsalna to shi kuma arsalna na ganshi Hadi. To, abin wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyi. Din ga garin zaka ce babu wani annabi. Daga annabawan Allah arsalna da muka aiko fi Illa ba'sa. Sai da muka tsora muka kama mutanen garin da azabobi. da matsatsi da cuce-cuce da matsatsi amma mutanen da la'alham ya tsarau lokacin da aka ce ga wani mai wa'azi gan gaskiya ta ce ina kira amma dai musamman annabi ba wani annabi da ya zo ya yi kira ya yi kira ya yi kira mutane su cije sai ka ga wani abu ya faru sai Allah ya tsora wa nan mutane azabobi cikin jinu da misalin a ce irin su tsadar kaya a ga karamar fitina ce irin su kashe-kashe a junansu irin su cuce-cuce kawai mutanen a ƙarshe sai su cice kawai sai shiro ce ciwo ya zo ciwo ya zo a tsoron mana ciwo kai wannan zamani akwai wahalar su sai sosai ba su kaskanta su kai laifin mu ne wannan manzon ne ba mu ba shi yasa amma su ba za su yarda ba kawai abin ba sa wannan inda lokacin shi kuma wannan a kaya Allah nan ya daga kaya daga Allah yake kamar yadda da ya faɗi Allah shi ne musa'tiru in ya daga kaya ba ka ya karyo shi saboda kanar wannan tsadar jaraba ce cuce-cuce wani ciwon an san shi a matsala tsawara shi yanzu ya wuce wanda ka san matsatsin rashin tarbiyya da rashin haɗin kai duk sakamakon cin bin wannan manzan to shi kenan maimakon su kariyo su ce ko mun gano laifinmu ne su koma su bi manzan ba za su bi shi ba ƙarshen ta sai halakarwa shi ne ma'ana ba a taɓa wani manzo ba sai da aka jarraba shi da wannan to kuwa ko da da'awa ne ba a taba samun wannan sai lokacin da gaskiya ta bayyana a kaɗi ne yi ita ake ta magana a yi gaskiya karanta da cikin Allah ya ji mazan kullum sa da ai karatu ai karatu in an yi karatu za a ga abin da aka hana za a ga abin da aka ce a yi ba karatu kana jere da littattafai irin karatunmu littattafai a jirgiya ake ba littafin da baka sani ba kayi karatu ba zai karatu ba zauna wannan littattafan na ɗakin ka koya mutane su ka gan ba san fuji ba ko in ba haka ba a'a ka samu wasu wani ya zo ya ja da ina yin karatun ga dole ka baka dinga ɗauko littafi wannan ka wannan ka balle yanzu irin yadda ake mana daga na ce wannan magana tana wuri kaza wannan magana tana wuri kaza wajen neman kaza din nan a wuri kaza sai ka tsinci wani abun da baka da niyyar nemo shi ga an samu abuna a baka? wannan nayi wannan nayi wannan nayi to a lokacin nan karatu ya game ko ina amma mutane sun ci aiki to matsatsi zai ka sake faduwa amma da za a dinka ce ana karatun nan ana dora shi a aiki yana da tafata da ana dora shi ci gaba za a dinga samu ba mai takawa wannan abun burki in kaga kuna tafiya kun samu tun tuntuke kun samu takawan burki daga gare ku hawa ce ta shiga ciki zai tsaya komai to shi ne كما سينا يوم قوله تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله تبارك وتعالى شيني وانت حالي تاكو معنى كوي دليل بند كشوك أقوى أشين كثا ذرأكم في الأرض وترى ماذا ذلك تدو سكي أكو حالي تو ذا أميدك وإليه تحشرون كما ورين صدقكم ذراكم معناه خلقكم ومنه قوله تعالى ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن حقيقة هلتا وجهنم دداما الجنوب دمتان أبو الجنة jahannam sai an cika to amma da daman waɗanda za a cika jahannama da ita aljanu ne da mutane da shaidanu su dama ta ne ga duba dai wata bai cika ta ba rana ba ta cika ta ba ya fada ya fata a ciki wata ma ya fata a ciki amma dan adam da aljanu su za a dinga zubawa a dinga zubawa a dinga zubawa sai ta yi nan kaman ka ɗebo ruwa a jaka Yan ka sa rage za dinga tangal tumbul an su ta ba su cika za su dinga tangal tumbul tumbul amma ka sa shi iya marifin nan to shi ke nan jannan wata samu abin da take nan to ko za a dinga zo a ɗebo wannan tawaga a duba a ɗebo wannan tawaga a duba tana hannun masu ka kwatanta wannan lokacin da yunwa ta ciwo ka ka wahala a yin ka wahala sai ga ɗan gaban ji ɗan ɗan kamar ka ce ba za ma ka ce ba tukuna kan ƙuli-ƙuli guda ɗaya ka kawo ka tantsi ga wani kofai guda biyu da kan kaɗan amai ga wata ƙarfura ya kaɗan shi ma zo ka ɗauke aka na maza dinga an yi hisabin jama'a kaza a koro su a zuba a ciki ba komai a ciki kan ba sa komai ba al mazi ta takallan ana tsamman za ta take yanzu dai ta shiga daga wayannan in an zuba ta daga yalin mari sashi fa na ce sashi ta fafafa fata karwa kai an zafi zafiya an tafasa sai ta ce tafasa sai ta fesa in fa ba a zuba ta wadda ta ce zai fashe ne ta fashewa sun iya inda za ta tabu farta shiga aljanna ba tabba tabba sai ta faɗa aljanna sau da kana haka na ake rubawa to za a cika daga cikin wanda za a cika da su mutu da aljanna aljan da mutane aljanu da mutane masu taurin kai wanda shi ba zai ji maka ba wanda ya isa ya tsora shi magana sai ba komai Allah zai saka kai ka fi ƙarfin kowa ba wanda ya isa ba komai صلى يا إسرائيل وقوله في الأرض أي خلقكم وبثكم في الأرض على طريق التناسب شيء هل تقول إذا خلقكم في الأرض atau yang halik tahu yang wat aku cikin dunia ke yanzu ka shiga mota ka yi tafiya ka tafiya inda duk za ka tsaya sai ka ga mutane dumbul dumbul dumbul dumbul wannan sun zo bakin titi wannan sun yi kaza wani ma ya tsaya tare ku ce ya shiga motar da kuke ci har kalla can cikin gasa da yan dabbobinsu da yan hawankansu wani na huda wani na wane ne wasu kuma sun taru an musu mutuwa za su dauki ɗaya su je su burne وسكم أنا وش وش أولي كلو وش أنا كذا كذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وإليه أشتروا هو الذي ذرى أقوم كأن تخلقهم في الأرض in ka duba yanzu manya daga cikin nan sai gani wani na da yaya goma shi kaɗai fa yanzu sun zama goma ko ni yayin na domin ta san ba goma a gida ta san ma goma ban da matsarci mai rai kawai na domin ta san ma goma ni kaɗai tsalle tsal yau gani mun zama goma Yau ake mata rana ana magana ana magana ce wannan ce kowa ya kawo adadin ƴaƴansa ya taimaka adadin ƴaƴansa ana taimaka na rage ɗaya da adam ya littafi Allah ya ba shi lafiya ina nan da saura na ce da saura iyakacin su ce cike wallahi da saura can matan su ke tafiya ɗanki aka manta wannan na ce ɗanki ne aka manta ba ɗana ba to kada a faki hanyar hayayyafa birjik yanzu kaga kaga yanzu da dan na da floti da kaga yanzu ya kamata na san floti goma ko da yake su mata su tarkata su wuce inda za su je su tafi su mata su samu ni su kafa nasu amma dai kalla yanzu an zan kai gida ne zai kai floti shida wannan gana shi wannan gana shi a cikin gidan katange shi sai dai ayo wannan aure a ajiye shi a yawan can aure a ajiye shi a yawan wannan aure a ajiye kuwa dole a samu gida goma aga an guwa guda su kuma ka ba su shekara talatin nan gaba sai ka tadda da kuwa ya samu goma goma wani ma ya ta zama talatin Ka ga gari guda anguwa ta tashi a haka shekaru ɗari haka ta shiga gari guda ko da ba wanda ya shiga cikin wurin mun fara gari to haka nan haka wara wa batta min huma rijalan kathiran wa nisa'a al-aya suratul nisa وقال ثم إذا أنتم بشر منتشروا سيغاشي كنا كنا ذنجيكم كنا ذنجيكم كنا موتاني gashi kuna watsa ya nace mene mun tashiru kan tashiru na ko kan tashiru na ai ma daidai tun maganin kenan tana kuna ta tafiya kuna watsuwa sai ka duba inda ai mu ne babban misali masallacin nan sai ka duba inda muka taso dama da wanda aka yi nan ƙarshen taɓallin kul ya zo in ma kun zo yanzu kuna da yawa gidan ku amma mutum ɗaya ne zo mun bariki ne nan mutum ɗaya ne ya zo ya gashi ƙarshen ta mutum ɗan nan da ya zo ina da dangi a wasu da mata ina da dangi a wasu nufi wasu na riga fara hmm, wani ma wasu na wajen kawo a duk gari nan ina da dangi dangi mu mota a sama ɗari biyar in ji wani mutum ki shi ne hada da ni shi izo har nan masallaci sai kai a fara in ban da ban dan ba a fara a ce mana za a yi kaza ba a Allah a garin nan ba dangin mu mun kai tsiya kuma idan antum basharu kan tasharu قوله وإليه تحشرون آية كنا أي إليه وحده تجمعون يوم القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب wurinsa ne shi kaɗansa ake tara ku babu wani wanda zai kama ji ya tara nashi yau ga wannan ya tara nashi can wancan ya tara nashi can ma wancan ya tara nashi wancan ya tashi shi na so ya haɗa duniya gaba da yana son ya tara suri guda da ya sa ofis a nan wancan koma ya tara amma ranar alkiyama ba wani wancan sun taru a BBC, wancan sun taru a wacce tsiya wannan sun taru a kazi wannan sun taru ne ne an taru kuwa so ake gaba ta a taru a shi sai na neman wa'incan kwada mai lele ba Dubi shi amma gobe kiyawa an aje can ba mai neman wani ba ka neman tsintsiya ba ka neman malafa yanzu kawai abin da ke na Allah khaliqu kulli shay kulli shay za a can wani da za a jata ilaihi wahdahu tantashiru eh, tujma'una wancan tantashiru na kai tujma'una yawmal qiyamah kuma ba gawo wakin ku ba a a haya a ba dalbati liyan sati wal hisabi don sa kayya ainihin kuma za a yi kididdiga sai an yi kididdiga an bincika sannan a ba wa kowa abin da cancance shi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun hmm. ban gane wanda ke nufi ba ai da za ka duba ai in ka gano gin daga inda ka san halitta to za ka san mahalicci kamar misali da aka ce idan ka san kanka da bukata ka gama sanin Allah ka san mahalicin ka bai da bukata to ka ko wanda ka ga dubi girman na sai ka san ai Allah girman sa la yi tasawwuru halitta ma la ta tasawwuru girman jahannama bai surantuwa a kwakwalwar ka da kawo girman abin sai tsoron zuwa tunda ana duniya rana ta hafi wannan duniya sau ɗari da sittin watan nan ya fi duniyan nan sau takwas to an jefa su ciki gaba ɗaya ba a san ma inda suke ba tunda duk abin da aka ce an wurga shi an tsulluwa shi ciki sai ka kamar ka ɗauki ɗan dutse na ka jefa a rafin ciki kaga kuwa in an ga wajen girman wannan abu bai surantu wato ya girman Allah zai surantu sai dai ka tsaya a nan Allahu Akbar in bayani kake nema bi hanyar wancan aya laisa ka bi shi to shi kenan sai ka haramta kan kama da kire ba ma zai yiwu ba ka sani kawai shi za ka ce shi Allah ana sanin sa ne bi da alamomin sakar da wannan jahannama ake sanin Allah a kaga ai daga cikin ayansa sama kasa dare da rana ruwa waye ne alamomin da za ka san lallai akwai Allah tunda ba a taɓa samun halitta kan anwa ba ma ba sai da sai da mahalicin ta ya ko za a yi a samu waɗannan halittu ba a ce ba mai su mai su dai bai kama da su ba للجزاء والحساب وما تضمنته هذه الآية أبن دولنا آية تتلوشي من أنه خلقه يا هل توسو وبصهم في الأرض يا واقعسو ويا يا قاسو وأنه سيحشرهم إليه زي تتلوشي شو من تلوشي da za ka yi ko misali noni matattun misali ko don mutum yana kwance mota ɗaya bayan da cire idon ya yar ya kula wannan ya yar wani abu ma ya makale shi inge shi wannan ya kama ya kwance wannan ya cire kayan ya cike sabon gaji mata zai zama mota ta kusa ya kwance wannan ya mai yadda shi na a wannan a haɗa ke bashin fa wannan ya zasa ya tara ta daga dumke watsatsin nan daga guda ɗaya muke za a tara mu wanda ba za a mai da cikinsa ba amma za a tara mu gaba ɗaya a tara a mu gaban adamu munan duk zuriyarsa ne sai kaɗai sai kallo shi na cikin zuciya ta ya kuye wacce kama ake da ita adamun ta kuma ba makan Allah ba ga yi kama da shi ko ba ture, ko baki ne ko yaya adamun nan yake inda dai daga sunansa adam ya fi kamar wannan kasa ko fata su dai ga shekar ɗan har ko ba don azabar da ake ciki ba da fice da an je kallon shi amma yanzu ba zai kallo ba da zai kallo ba saboda wuyar da take ciki سننزع تعالى وشدوا هذا اليوم القيامة جاء معناه في الآيات كثيرة وقوله في أول هذه السورة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من هذا وكذا عليه الصلاة والسلام يدوى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون wannan ranar fakayya ranar da za a tsayar da ku ranar halarta duk za a je ba mai taurin kai har haikuwa gane min kwaron nan ko ina an taɓa wurin ringin ringin ringin rana tashin hankalin ya wuce mutu ya kalli masu ranar ya wuce mace ta kalli masu ranar kan biji tashin hankalin shi kawai gashi nan وذكر جل وعلا أيضا هاتين الآيتين في سورة الملك في قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الله شيء وانت يهلكوكم ya kuma sanya maku ji fasa sai da ba jini halitta jin ya sa a ina ya sa tsaya a ina tushiyar da yake gashi da mutum yana ji ya sanya maku gani har za ka iya waiwayawa yanzu duk nan muna kallon junan mu mu ne. yanzu ba mu da makaho da sananne ya ga don gona za daga kurma mashi na muna da wani dotti da nan Allah ya yi masa cikawa ba haka muna kallon juna an sanya mana cin har da kala a cikin ido fara kola ce eh, fara riga ce hula tsorowa ko baka ku be ne sunayen hulunan ku be ne yan madina ce wane ne wane ne ne wani da wani babu abusara wal af'ida da tunani kaga tunani ya koro mu daga yadda ya koro mu mutum zai ka samu tsari da rana daga tunanin zai kawo shi af'ida ko ni dan kawo wani dan kaza wani dan gari haka na aka karkato kowa kuma tunaninsa yana da iya lokacin da zai tashi wani kuma zai an gama kwalilan ma tashkuruna ka Allah kuke gode wa Allah masu godiyar ga Allah kaɗan ne mana hata mabaɗin godiyar a ce wannan ni'ima musan Allah ne ya tara mu a wurin ba don Allah ya yarda ba ba za mu yi nasarar mu haza haza shukuru na biyu ne mu gode masa da baki kai mu kalli nan ma cikin wannan mai sai Allah mun gode ma da ka tara mu nan daga nan mai amfani da wannan yawan namu me za mu yi musulunci a dunkule kada ka tafi kana tunanin me zan samu ni kuma wannan dunkulen haka wannan da aka me za su tun da ita sai wani mun zuba kankare aka gama ya ga an zuba kankare a masallacinmu na farko ne wai ya ga an zuba abin na rana daya ya ce to ai malam ya kamata nan a zauna a yi tunanin idan kowa in yi tara kuɗi a cikinmu zai gida sai a taro a jihar masu masa shi tunanin nan ne matacce ne shi duniya ya gashi ya zo cikin kusan masu zai, duk da dai na ke fito fili amma yi ɗan boko ne duk wace to kaɗa yanzu da a ce abin da za mu yi jo kaɗan za mu ci gaba kowa in yi tara kuɗi a jihar masu masa kowa in yi tara kudi a yi masa haka mai tsayin haka shafin ajima mun yi irin wani ci gaba shi ba maganar alaƙa ba mu da masallatai ba mu da makarantun addini ba mu da asibitocin da za mu kai mutane mu, ba mu da menene da za mu kai da addinai kowanne yau mai bautan saniya ma yau yana bi mai sallah kashi ba ku san saniya ba kasan ana cewa duniya duk ci gaba ta ba da wuluwa idan saniya yasa masu bautan shanu su kafi shashanci da kawo malam da lakcecin baki ba ta yaba ba ko misali ya bata tiro ko barazanar ta yi tiro sai yanzu da a ce kare ne kai girman saniya a ai ba za zauna da shi a gari ba ya da yaki dole a biya kashe duk inda kare yake amma ran da ɗaya ya shigo gari to ya sa shigo gari dole kowa ka shiga ɗaki ma ba sa bai fasa tun da kare ya iya irin wannan ka sai ga rufe ido jara'a jara'a rufe ido yanzu abin kare da zai koro fakara ta wuce nan gaba da tsallaka wata nan zai ba wani zai ji tsoron ko na mutu ba fakararsa kawai ne a gaban shi zai tsallaka sai da ka ja ta kaularka menene ka ji wani tashin rikicin duniya ya bangace ka kawai ya wuce ainihin abin na ɗin nan ko mace a wajen cigari. zai ya zai iya nan da kana idan kota daga na sana yana neman uban shi ba ce maka tsani ya ce Allah yi tafi yin kai ko barazanan cizo sai ai boleh kau tsorata yawan ba ta ce zaman jangan jaki mana na ce ba ma ba ta ce to kaga wannan mu tsaya Allah kan kaya ya mu ce to yanzu yawan nan namu wani amfani za mu Allah da shi mu taru wannan akwai naka a gida Na na gida naki na gida wanda Allah ya ɗora muke to amma abin da Allah ya ɗora muke a irin nan wurin idan muka taru mai zamu iya kowa a cikin mun da zama yana da amfani da rai. ce kowa da amfanin da zai kowa ya dauka ya zama akwai Allah a zukatan mu akwai wa'inda suke zuwa mu domin za a je a yi taro amma masu imani a cikin wasu rai ba wanda suka san muhimmancin taron muhimmancin aiki ba zai a in mun kai dubu ɗaya da da wuya mu mu fi ɗaya bisa kowa wanda suka san mai ake yi sauran sun zo ne kawai ya isa bayan hana masa in yi zo zauna gefe ya yi surutu bai zai hana masa ba ya shiga gona can yi kwanta bai zai hana masa ba in tafi zafi da sunan ba haya ya kwanta in tafi wani wuri ya kwanta ta gaba ya san Allah ba wa'annan duka cikwatu ne gaban ba mutane ne ba duka ba mutane ne ba a ce maka da a ce mutane ne kowa ya yadda Allah ya kawo shi yana tunanin Allah nan na ganin sabari ya ga kokarin da zai a cikin jama'an nan domin Allah zai bambance kamar yadda za ku rubuta jarrabawa kaga an tsaya kuma a ce ta gaskiya ce za a ce yi maki ta shi. a biya duba sai ga ikon Allah an tafi daban-daban ko haka aiki da ake cikin jama'a shi Allah na shi abun babba ne ilimin daban ne yana kallon kowa ga abun da yi kuma irin yan yaran ta za ga ainihin da za mu tashi yanzu mu kwaso wani wasu ma sai sun kwaso zai duba ya duba ya rasa abin da zai ɗauka ni mai ɗauko da wani ɗan karami in ke ƙasa ce ni gina wata jama'a da kai kawo to Allah ya gani zai ba shi makin da to amma abin da muke muna yi ne ba Allah yan yadda za mu san mu san Allah ba ban kamar shi mallam ba mu san Allah ba abinda za ka yi ƙoƙari kawai a cikin wannan taro mai zan yi wancan ma abin da yake mai zan yi amfanar wannan ma me zan yin amfanar amma wancan kawai zai je ya fi son ana zuwa aure a tara an kwashe. ana zuwa ta wuri a tara an kwashe ana so a tsaye don da za a tara an kwashe ta ce sai kai shi biyu bai wala ba to amma ba ka gani ka tafi biyo. idan ko ba ka taɓa komai ba ba ka da komai a wurin Allah kaga nan me ke janyo ka rashin imani gaskiya ba a yi da Allah gaske ne ba ko kuma ba a san shi ba ne ba rasa ina za ka sosa wannan abin ne mutanen nan ba su san Allah gaske ne ba ko ko a'a imani ne ba su yi ba sun san Allah gaske ne amma ba su yadda da wannan maganan kama da gaske ne ba sai dai a ce kila ya fi kama da ba su sanin ba ko da ka nan zaka amma abin kan haka na ce duk inda muka faru nan ba ni zan san abin da zan yi a ciki Allah ya yi. kai ma za ka san abin da za ka yi a ciki Allah ya gani can a ƙarƙashin haka zai ba mu maki ya cancantar da sai ya matso da wanda ya so kusa da shi wanda mai ƙoƙari ya bar mana ƙoƙari misalin duniya misalin lahira misalin lahira misalin duniya ya ka ba za ka baya ba ba za ka ba ba zan dinga dasa mai zanki a gajiya za ta ga ake kaga irin wannan abu yana da kyau fa bai kaga da ake sun su muke kigi magana balle yanzu wani zama ne ta waya salamu alaikum to waya ka zo bugawa gona ko ko aiki a saroyi dabaran ma sai ka ga wata matacciyar dabara haka kawai fa zai ɗauki wayan sai ya tsokano wani salamu da gari da muna nan a gona malam ma na kusa malam ma na kusa ce tun da sun tuni ke sai gasa da kai malam gashi girugo da gudu gashi gashi malam in ka daga ta zuciya sai ka je kai kwallar ne ma albarka Allah ya hukunta ka da abin da ka cancance shi ya ba a yi kowa na kokarin ya abin da zai yi mun baro mun baro kaza kai kuma kana buge bugen waya har ainihin na kan ce muku kowa ya da waya kowa ya je waya amma a yanzu ba ku sanyi shi da ya sa nake yin haka in kuma kun san tawawa taka waya ka buga wa iyalanka waya laifi ne ba ta san za a je gona gobe ba za a wani a can ta da musu duk abin da kamata zan yi tafiya ko ba ka gaya musu ga inda za ka je amma idan kusan awa eh, na ba awa ashirin da hudu eh, in wani abu ya rikice ban da ba ku samu wani idan mutuwa aka yi gawa ne na bai kamata kana gona buga maka ɗanka ya mutu ga wani na ki kira da ki kira ne, ka ce masa na ce masa kaza kaza ni na gona amma ga ganin ana cin gona da za a tura wani matar ta ta mutu ta wa wai baro gonan Allah yana imani na tsakata mutu ka kama ya ka kawo to ka zo kai ne cikin da kake da su yanzu misalin ga kaddarawa ni a ce na kari mata ta ta mutu ai akwai tsofaffi a masallacin nan alhaji bature saura kalan ke mata alhaji bature nan ta kai ce mata ta kai ce a ta ta su alhaji bature ai ko da su ce wancan ta mutu ba za ka yi ruwa yi tsaki ba a samun a jabin saboda kana nan ta ga zaka je ka nemo ka in ma duk ba su da lafiya ka nemo matan wane matan wane ko zo ka ga ai mata wanka a ɗauko lifafa ka kawo a karkatar in gefe gefe nan na na masallacin nan da sauran in kin kinsa na kusa wanda ba su da zafka ta ba kawai koyi mata sallah ku duk bunne ha isa da ni amma sai ake dawo hmm? eh kai ba ba mu sani ba gaskiya ba mu sani ba don mun samu abun nan ba mu sha madara ba Allah gaure gaure da na ganin waɗanda suke musu ai wanda ake zuwa a ake musu musuluntar da su ba a koya musu addini da gaske sai na ganin ma ba sani ba ni ba sani ne ba Za ka sa a dinga to ba sai ka toshe kunnan gaban hmm, ba za su zo ba a ayin insha Allah dai a yanzu na alaji ba tore ba za ta yi ba ai Allah ta zaka ai yanzu ne za mu kawo wannan society alaji Allah su san mu ma Allah ya Allah da su amma mu za mu yi namu ka dubi hasanul basari hatta an yi abun fa practical ta ɗabiƙan hasan albasari zai tashi ka gidawa matarsa ta ce eh, ina zuwa ina zuwa yana wa matasa ta suke sallah akwai inda ke zuwa ga matar da goron sallah shi kenan sai yau matarsa ta ce masa malam mai gida yau wani ka gabai da lafiya sai kullahi bai da lafiya. da jikin ya yi tsani ka kama hanya ka tafi an sai ka haƙura wannan sai ce a'a ba zan haƙura ba kada Allah ya sani in na aba uku wa uku, a habba ilaykum min Allah wa rasuli wa jihadin fi fata rabba kada Allah ya kama ni da wannan aya abin da za ki yi baban sana na ce ga kakan shi in ya mutu kakan shi ya fi kowa sanin hanyar magabata a je abun ne shi Ɗan kuma Allah ya ki lafiya na da dokar ya lamu amma ni ba zan zauna ban kwasa zaunan wurin ya kama ni ibnu su wa'annan ɗan uwana mu da wa'annan idan ba mu fito musu ta bayan gida ba fa wannan kasan ba zai gano ba dole mu fito musu ta bayan gida abin da kuka saba fa ba zai yiwu ba mu yi karatu mu koma mu bi al'ada ba fa zai yiwu ba zagi kai ma ce shege zagin da za ka yi duk zagin da ka san ka iya yin shi yau duk irin kasanci da kasan za ka yi je ka yi ka shirya ka kawo kuma mun shirya za mu in ku kana nufin ji misalin ga kaddarawa a zugo dangin mata ka su maka kako su ka kashe ka da me za a kama ka cikin a kare ku sai ma za ka zamo mai iko magana kai in kai magana kana magana da kanka za ta kama ka zawa za a ce baka isa kai magana kai ma ta kula yanka wanda ba a daka masa zawa su faɗi a faɗi duk abin da ganin ke masha Allah a yawon ma an ce ya faɗi gaskiya kake ka zaɓin shi ka guje ba nan ba rista ke mana magana ba yaro aka kama ya tara wajen kusan miliyan ɗari bakwai ne ko nawa ne hmm? bakwai ne shi wajen da wani abu ga mu kan shi ga menene da aka kama shi sai ce shi duk da nan fara ne kudin mutane ne ya ka ce sun da baka walar da mutane ba an hawa abun da kenan ya ba mu shi ta karfafa shi shi kana taigiri ka komai ka taigiri malam dole mu cire ko in kuma ba haka ba wannan lallaɓe lallaɓen da shi za mu je lahira Kuna ga muna da mabuta a can ni dai wallahi ban san ba ban san inda za a bi abu ta gobe yawa ba wannan ma kan ne daga cikin abubuwan da ya kamata a yi ina gona ta mutu ko yanzu ma na shaka masau. kusa ga wajen ku yi mutu yi sassan zan dawo na riga na tafi zai iya yi wa kila da wa saboda ma mutane in ta kalle wani abin da ka kalla amma iyali na dai ba zan dawo ya san ina da yan uwa a nan anguwan wanda suna so na saboda yadda dangi nake so ya su je su yi min dukkan komai ƙarshen ta ma ko dawowa ne nake nawa na kashe ta su hawawa ne lafiya ku kake ko alaji wa turu abin da ka kashe wajen binne matasa nawa ka kashe nawa ke da zuwa alaji nawa ne aka kashe zai wa alaka ce mai a shirin ne an yi kaza an sai lufanku masu ɗauka an yi kaza bukatan ba mota mun ɗauko mota mun ɗauko mun yi kaza mun ce mun kai ta kaza yanzu zai ka dubu talatin ko ko ya kaza Ba hmm? san maganin ma ba daɗin jiki duniya muke ginawa muna jahilai don an sha mana jahilai muke na ɗauka wani na da littattafai haka da yawa bi mana ne kalilan ma ta shekaru kaɗan da kuke godiya ga Allah wannan hanyar godiyar ne da mu yi amfani da wannan yawan namu mu gane da samun haifar a ce ina ma kowa ya ji ina ma kowa ya gane ji an ji amma ba gane ba قل هو الذي ذرأكم في الأرض Allah shi ne wanda ya yi haɗa ku ya halice ku da watsa ku cikin ƙasa wa ilaihi tasharo wa ya ƙuluna mata hadal wado in kuntum sadafi to in haka ne dai maganan da yaushe ne wannan alƙawali wannan wa'adi da aka yi za a tashi mate wal ayatu fi hadal ma'ana kathira قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت الله شيني أيك رايوا yake kashewa. Wanda ya rayu يرايو الله raya shi. ba ƙoƙarinsa ne yasa ya rayuwa da yanzu ne da na bibiyo na abu da ya aukuwa shekaru yaro ne aka ce an yi aksirin wajen hanyar kanon nan motar ta tsulluma an gada duka yan mota sun mutu wasa samu amma shi yaron bai ma san amfani wa yana bacci lokacin da bayan Allah suka shiga ciki a ɗauko wannan gawa a ɗauko wannan gawa ga ɗan matan da ɗanta aka kama aka je kuri ko haka to lalala ya tsina da ke shi sa ji buɗe zai da kai kwashe na kuka da jin haya ne kawai an kada masa da hankali yana bacci sa an tashi shi sai ka ɗauko shi tara har zuwa ake ana kallon shi maimakon awa su cewa kai Allah fa ne ne rayawa ba mutum ke raya da kai wannan ina yi gama yau rayu kaga wata tsaye haka yi haka kaga wani karfe a yi yau kanka a yi haka an bi da nan ya wuce ko ya sai toka ka kai haka ya wuce shi kira ina ka ga wannan wani shi barci ma yake Allah ke rayawa kuma wayo ne gobe sai ka samu shugaban kasa na mutuwa a gidan gwamnati ba harbi ba menene an kewaye tsaro sama da kafa gefe da gefe har kasan wurin ana son suna ko wani haka wani chemical ga kyamara ga wata tsiya ga likitoci in ci ne shiryayyu ga waye ga waye ga jirgi a je wata inda kila ba za a jona wannan ran ba sai an je gari ka ba duk da baki ɗaya mutu mutu, mut sai kai Allah ke kashewa ba don Allah ke ta ina mutum zai shirya kashe wannan ko mai kashe shi ya shirya ya yi lissafi ya yi lissafi an yi lissafi a gama lissafin kashe shi sosai fa an yi shahada kuma in ji shahadar hausa dole sai an yi kunan bakin wace ko a yi nasara ko a yi nasara to haka za a rufe ido in an yi sa'a a yi nasara an ga rabo in babu rabo duk a cafke su duk wanda aka cafke nan dama lahira sai kai tsaye kaga an bashi an bashi ne don a samu a kakulo wani abu tare da shi amma ba wai an bashi ba a matsayin an kyale shi Allah yi Allah yi ne kada kaddanna al-ayati ad-dalla mun gabatar da ayoyi masu nuni halal mata sai ne a bisa mutuwa biyu wal iya ne wa anna zalika min akbar ad-dawa'i lil'imani ne yana daga cikin abubuwan da suke janyo imani da Allah jallawa fi suratul hajji fil kalami ala qawlihi wa huwa alladhi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum وفي سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم kuntum amwatan wa ahyakum fa adana zalika an itadati wancan yawo da ta kuma daga sake bazana